dan ba manta ba har yanzu dai muna cikin babin da yake magana dangane da siffar sallah irin abubuwan da ake bukata masallaci ya yi a aikace ko a magance karshen inda muka tsaya jiya hadisin abdullahi dan umar wanda yake bayar da bayanin siffar yadda annabi ke yin karatun tahiya ko dunkule hannayensa da yake yi da nuni da dan yatsa lokacin da yake karatun tahiya yau kuma za mu tashi kan hadisin abdullahi dan mas'ud وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو متفق عليه an karbo hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah shi kare da a gare shi Abdullahi dan Mas'ud yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam iltafata ilaina ya waiwayo gare mu mu sahabbai iltafata ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya waiwaye mu fa kala yace iza salla ahadukum falyaqul at-tahiyatu lillah idan ɗaya daga cikin ku yayi sallah zai karanta abinda zai karanta a tahiyya ga abin da zai ci at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wannan shine lafazin tahiya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarci sahabbai su rinka faɗa da can abin da suke yi suna amfani da no lafazi ba wannan ba in sun yi sallah sai su rinka cewa assalamu ala Allah assalamu ala jibril assalamu ala mika'il sai annabi ce a ga abin da za ku faɗa at tahiyatu lillah was salawat was tayyibat zuwa karshe wannan ɗaya ne daga cikin lafuzza na tahiya waɗanda suke tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tahiya ta zo da siga ɗaiɗai har guda shida wannan ɗaya ce daga ciki kuma wannan ita ce mafi ingancin siga ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu za mu karanto sauran daga cikin wani littafi ku ji dan ku ji idan akwai waɗanda suke sababbin ji a wurinmu ko waɗanda dama mun saba su ne muke yi dukkanin su dai wanda mutum ya iya sai yayi daga cikin jinsin abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ta farko ita ce tahiyar Abdullahi dan Mas'ud da muka karanta a littafi kuma ita ce mafi ingancin lafazin tahiya idan ita ce abin da Imam Bukhari da Imam Muslim suka yi tarayya akai wajen ruwaitowa sai dai akwai ƙari a cikin riwayar wanda shi Ibn Hajar bai kawo ba anan cikin littafin Bulughul Maram ƙarin da ke cikin riwayar shine Abdullahi dan Mas'ud yake cewa kalmar assalamu alaika ayyuhan nabiyyu da muke faɗa wa huwa baina zaharanina muna ta ne lokacin annabi na tsakanin mu yana nan da rai falamma qubida yayin da aka karɓi rayuwar annabi qulna assalamu ala nabi sai muka rinka cewa assalamu ala nabi wato sai sahabbai suka dana cewa assalamu alaika ayyuhan nabi sai dai assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh to dan haka da yawa daga cikin malaman sunna suka tsaya kai da fata cewa lalle yanzu idan zaka karanta tahiya ba zaka ce ba assalamu alayka ayyuhan nabi sai dai ka ce me assalamu ala nabi saboda annabin baya nan lokacin da kace assalamu alayka kai amfani da kaful khitab wanda ba amfani da da mutumin da yake gashi ga ka an fahimta ko duk da haka kuma waɗansu malaman suka ce a ya halatta ka faɗo wacce din a halin yanzu amma dai abin da yake yafi tabbatuwa shine assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh tahiya ta biyu ita ce tahiyar da Abdullahi dan Abbas ya ruwaito yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yu'allimuna at-tashahhuda kama yu'allimuna surata min al annabi ya kasance yana koya mana karatun tahiya tamfar yadda yake koyar da mu sura daga cikin alqur'ani fa ya kulu ya kasance yana cewa at-tahiyatul mubarakat asalawatu salawatu at-tayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatulahi wa barakatuh السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وفي رواية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله kun ji wannan lafazin sun sha babban da wannan ta hiyar abdullahi dan dan abbas kenan imamu muslim ya ruwaito haka al-imamu abu awana haka al-imamu shafi'i ya ruwaito a cikin littafin sa haka al-imamu nasa'i a cikin littafin sunan da haka shi ma hadisi ne ingantacce idan ka iya wannan kai ita ma ta yi na uku ta hiyar da aka ruwaito daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar kuma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wajen karatun tahiyya naji annabi ya faɗa cikin karatun tahiyya yace at-tahiyyatu lillahi والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله nan أن قال ابن عمر ابن عمر يتزدت فيها ni sai na kara kalmar wa barakatuhu wanda na jita daga wajen wani sahabin wanda shi kuma ya jita ni ban jita ba assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah qala ibn umar wa zidtu fiha wahdahu la sharika lahu a nan gurin ma sai na ƙara kalman wahdahu la sharika lahu wanda na jita daga wajen wani sahabi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kun ji da ko lafazi na hudu ita ce tahiya da aka ruwaito daga abu musa al-ash'ari wato abdullahi bin qais yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idza kana inda al-qaidati idan ya kasance a zaune ko zama na farko ko zama na biyu in dai ya zanto a zaune a cikin sallah ga abin da yace falyakun min awwali qawli ahadikum ya zanto yana daga farkon abin da mutum zai faɗa a halin zama at-tahiyyatu tayyibatu salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kun bayyana ku tahiyya ta biyar ita ce wadda aka ruwaito daga daga Umar ibn al-Khattab Umar ibn al-Khattab yake cewa wato shi ya kasance yana koyar da mutane tahiya akan mimbari yace annabi da kansa ya koyar da mu yace ku ce qulu ku ce at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu tahiyya ta shidda ta karshe wadda aka ji daga bakin Aisha radiyallahu ta'ala anha tace manzon Allah ya koyar da mu tahiyya yace at-tahiyyatu a tayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillahi assalamu ala an-nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu waɗannan su tabbatattu na lafuzzan karatun tahiya waɗanda suka inganta daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko na ɗayan ko na biyun ko na biyar ko na shida ko na nawa kai cikin wannan tahiyar ka tayi an fahimta ko annabi sallallahu alaihi wasallam yakan nau'anta wa mutane samfuri samfuri na ibada ɗaya, ba dan komai ba dan kowanne ya ɗauki wadda tafi dacewa da harshen sa wadda ya fi jin ta fi masa sauki kila wadda ta fi masa sauki kai ita ta fi baka wahala kila wadda ta fi maka sauki ni ita ta fi bani wahala kila kuma zan iya duka kila kai ma zaka iya duka sai kasance ka mamaye sunnar annabi gaba daya sallallahu alaihi wasallam kun bayyanta ku to wannan shine karatun tahiya da zaran mutum ya zauna haka zai karanta tahiya din nan yace summa liyatakhayyar min ad-du'a'i a ajabahu ilayhi sannan ya zabi abin da yafi burge shi ya karanta cikin addu'a wannan bayanin kuma addu'ar zai zo nan gaba walin nasa'i al-imam an-nasa'i shi kuma ya rawaito hadisi yace kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tashahhud kafin a karanta a farlanta mana tahiya mun kasance muna cewa muna cewa me ibn hajar bai kawo mana abin da suke cewa din ba dan abin da suke cewa din da ne yanzu ya zama da ba aiki da shi fikihun da ibn hajar ke so ya dauka maganar abdullahi dan mas'ud da yake kunna qulu da can mun kasance muna cewa qabla an yufrada alaina tashahhud kafin a farlanta mana tahiyya abin da yake so ya dauka kalmar qabla an yufrada alaina at-tashahhud kafin a farlanta mana tahiya da muna cewa kaza da kaza da kaza da kaza wancan kaza da kaza din bai dame mu ba kafin a farlanta mana daga ba sai aka farlanta musu tahiya sai suka dana faɗin wancan kun fahimta da kyau yanzu ya kasance me hukuncin tahiya cikin sallah abin da ibn hajar ke so ka fahimta ke. hukuncin tahiya a cikin sallah ne hukuncin ta dole farilla ba sunna ba kenan to idan ta zanto yin ta farilla ne kuma zaman fa ya zo mai kenan to haka al'amari yake Kabla an yufrada alaina waye farlanta musu su ba su da wata da cewa wane ya ji manzo Allah ce a'a mu mun ji manzo Allah ce kai tsaye kawai sun ji daga bakin da baya karyawa mai yanzu gwanar hawa in huwa illa wahayin yuha da haka magana su tabbas ce cewa ta hiya farallah wani muslimin an ibn abbas radiyallahu anhu qala kan wali ahmad annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam imam ahmad ya rawaito hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam allamahu tashahhud ya karantar da wato shi sahabin da ya wuce baya abdullahi dan mas'ud tahiya kenan قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله zuwa ƙarshe wannan yana cikin lafazin da mun karanta a can a dazu wa alaikum salam Eh. a wato malam dina albani ya ciro su daga littattafan hadisai daban-daban sai ya tara su a littafi guda shine sifatu salatin nabi idan mutum yana da wannan littafin sai ya samu wannan jerin tahiyya din ta ɗaya da ta biyu da ta uku har zuwa ta shida a jere kuma kowanne zai faɗa ma ga wanda ya rawaito wannan hadisin amma na karanta su haka dama saboda wanda ba da littafin kage da ya samu kasir kuma zai ji su gaba dai har ya iya ko yana ji da kasir har ya rubuce ya iya ko mutum bai iya arabiya ba ai zai iya rubuta da boko ya rubuta translation din yadda zai iya karantawa har ya haddace ka haddace labaran duniya ma balle sanan kuma tahiya ba a karanta tahiya bayyane ana sirranta ta ne wa alaikum salam to madan dogaran waɗanda kuma suka sauka ta tahiya yadda idan ba a yi shi ba su da kafe saboda rashin zai zo zai zo a cikin sujudu sahawi zai zo a cikin babi na sujudus sahawi idan mutum bai yi tahiya ba a zaman farko saboda ya manta menene hukuncinsa annabi ya sunnanta ayi wannan sujudu sahawi din a gashi abin farilla ne tare da haka yace mi me sahawi ka fahimta da kyau kada ka dauka cewa sai in sunna ne aka bari ake yin sujudus sahawi farilla ma ana yin sujudu sahwi akwai bambanci kuma tsakanin farilla da rukuni rukuni shine sujuda ba ta tsakan gare sai kayi shi dole ka fahimta ku abin da ke rikitar da dama shine wato bambanci tsakanin rukuni da me farilla وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه An كربو حديثي لك فضالة ابن عبيد ابن نافذ ابن قيس ana yi masa alkuniya abu muhammadul ansari ka san ita alkuniya sunna ce a ce maka baban wane ko da baka da aure kuwa kana kwanan shago ka ce sunanka abu ammar shikenan mu rinka kiranka abu ammar ga aisha ana ce mata umma abdullahi ko bata taba haihuwa ba aka yi jingina mata abdullahi dan yayarta asma'u binta abubakar siddiq da haka alkunya abu ne mai muhimmanci a wurin larabawa kuma yana daga cikin ladabi na sunna wato idan mutum ko kana ganin girman sa ka ambaci sunansa ga sai ga sai in ka san ɗansa sai ka ce masa abu fulan wannan yana daga cikin abin da salaf magabata suke girmama junansu da shi eh, sai ka ji sun ce malik ibn anas yakan sai ya malik sai ya aba abdullahi ya aba abdullahi ya baban abdullahi duk haka suke hasan al-basri sai ya aba sa'id wani a ce ya aba rahman haka zaka ji suna kiran junansu an fahimta ku wa an fadala ta bin ubayd radiyallahu anhu qala fadala ta bin ubayd yace wannan abin ku ba daga kan wato zai kila ne fa so suke kuma mai da karatu rana ne ku saboda tunda za a jere kenan kwana uku kuma lokaci iri daya mun taba je a wani karatu cewa jiyarwa wato ainihin bayan liman yana jiyarwa a bayan liman an ce wato bai tabbata ba sai in akwai uzuri ma'ana in sautin liman baya kai wato sai wani ya daga murya sai jiyar da wani to akwai wani masallaci an yi haka din wato sai da ba a jiyarwa sai in sautin liman baya kaiwa to sai shi mai gina wanda ya gina masallacin ya tashi yace shi ba za a yi masa wannan ba a cikin masallacinsa yayi fada yayi hayaniya da sauransu to menene hukuncin mutumin da ya gina masallacinsa kuma ya zo irin wannan farko abin da ya kamata mutane su sani dukkan wanda ya gina masallaci masallaci din nan daga lokacin da ka gina shi ya zama ba naka ba ya zama na al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su saboda kasancewar ma ba naka ba shi yasa ko da ka mutu ba a sanya masallaci cikin gado a ce araba ya zama na wane ko ya zama na wance ko ya zama na suwa ne ya riga ya zama na dukkan al'ummar musulmai suna da ikon rayar da shi kai baka isa ba a lokacin nan ka hana wani zuwa cikin masallaci ko ka karo wani daga masallaci don ba naka bane ba don haka ma yana daga cikin gatan da ya kamata ka yi wa masallaci lokacin da ka gina shi ka ware shi wurin shi daban sabanin cikin gidanka kuma ka samu waɗansu mutane da ka yarda da imanin su da takawarsu ka zama kai ma memba ne ka haɗu kai da su ku zanto waɗansu jami'an kula da wannan masallaci ta yadda komai za a rinka yi a rinka yi shawara saboda al'amuran musulmai kamar yadda Allah ce wa amruhum shura bainakum al'amuran musulmai suna gudanar da su ne bisa ga shawara a tsakanin su da juna an fahimta da kyau ko to wannan shine ya kamata a yi amma mutum ya zo ya gina masallaci dan ya gina kuma an yi wani abu wanda shi yake ganin bai masa ba ko kuskure mutane suka yi bai halatta ba ka zo ka tashi kana musu surutu idan ka haka sai ka rushe duk ladan da kai a baya duk aikin da ka gina sai ka rushe ladan ka amma idan mas'ala ta faru ta addini to kuma ba wa za a yi wannan ya faɗi ra'ayinsa wannan ya faɗi ra'ayinsa ba sai a bar limamin masallaci da taimakon waɗansu malamai su tattauna su warware matsalolin a tsakanin su ta fuskar ilimi ba ta fuskar rigima ba ai a cikin harkar addini ba a ba mata iska kuma ba a cewa tashi ka fita ka ba waje a cikin harkar addini kawai abin da ake cewa menene dalilin ka sai ka kawo sai a ce to mun ji naka kai ko menene naka sai ka kawo sai a ce to mun ji naka dalilin da yafi karfi shikenan sai a aiki da shi wannan ka'idar addinin musulunci kenan da aka bawan Allah da ya zanto yayi haka kamata ya yi istighfari tsakaninsa da Allah ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga cewa abin nan da yayi na gorantawa waɗansu zama a cikin masallacinsa ko ya fitar da su dan sun bada wata fatawa da shi yake ganin ba ta masa ba wannan ko alama bai dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba kuma hukuncin da ya shafi jiyaswa wannan mun shayin magana akai tabbataccen abu ne a sunna ba a jiyarwa sai in sautin liman baya kaiwa idan sautin liman baya kaiwa ya halatta a jiyar ba mutum ɗaya ba ko biyu ne ko uku ne ma suka jiyar a lokacin babu laifi an fahimta ko wannan shine abin da yake tabbatacce da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hakuri ya hakuri ya hakuri وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته an karɓo hadisi daga fadala ibn ubayd mun ce shine ibn ubayd ibn nafis ibn qais ana kiransa abu ana masa alkunya abu muhammad al-ansari al-ausi dan kabilar aus fadala ibn ubayd ke cewa sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama rajulan yad'u fi salati annabi tsira da mutum tabbata gare shi ya ji wani mutum yana yin addu'a a cikin sallarsa walam ya yahmadillah bai yi godiya ga Allah ba walam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam bai yi salati ga annabi ba fa qala sai yace ajila haza kai wannan yayi gaggawa da yawa thumma da'ahu sannan sai manzon Allah ya kira shi fa qala yace idza salla ahadukum falyabda bi tahmid rabbih wa na alayhi yayin da ɗaya daga cikin ku ya sallah to ya fara da yin godiya ga Allah da kuma yabansa mai salli ala nabi sallallahu alaihi wa sannan kuma ya salati ga manzon tsira nawa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam summa yad'u ma sha'a sannan ya addu'a da abin da ya so an gane ku? wato kamar wannan mutum da ya zauna zaman tahiya a makon ya karanta tahiya wadda ta koshi godiya ga Allah da yabo ga Allah at-tahiyatu lillah as-salawatu wat-tayyibat a makon yayi wannan bai ba idan an kammala tahiya kuma akwai salatin annabi a makon yayi wannan duk bai ba sai kawai ya fara da addu'o'i da ake yi wanda suke biyo bayan salatin annabi wanda bayanin sai zo nan gaba bayan ka karanta tahiya a ɗaya daga cikin lafuzzan da muka yi to kuma za ka yi salati ga annabi a ɗaya daga cikin lafuzzan da zai zo nan gaba shi ma kuma an fahimta ko to daga nan kuma sai ka yi addu'a tabbatacciya daga annabi shi ma a ɗaya daga cikin lafuzzan da annabi ya koyar na idan ka tashi yin addu'a ka yi su ma bayanin su zai zo nan gaba to shi wannan mutum da ya tashi bai karanta hiya ba bai yi salati sai yi wannan gaba daya mai yawa saboda ya jahilci hukuncin a cikin addini sai annabi ce lalle wannan ya yi gaggawa da yawa abin da za ka yi shi ne nan gaba idan ka zo sallah ka gode wa Allah ka yi salati ga annabi sannan ka yi sannan ka yi addu'a an fahimta ko sun mai da ubi masha sannan ya addu'a da irin abin da ya so na dangin addu'a shi wannan salati da mutum zai yi a cikin sallah yayin da ya karanta tahiya zai yi salati din nan hukuncin yin salatin shi ma wajibi ne saboda annabi ya yi umarni da kalmar kulu wanda bayani zai zo nan gaba da wannan ne malamai duk suka da yawa daga cikin malamai suka tabbatar da haka musamman imamu shafi'i cewa salatin annabi a cikin tahiya ta farko da tahiya ta biyu duk wajibi ne sai mutum yayi akwai malaman da suka tsaya cewa sai a tahiya ta karshe ne idan sallah ana mar tahiya biyu amma mafi ingancin magana da tahiya ta farko da tahiya ta biyu kowace sai ka mata salatin ta hasali ma cikan tahiya ba ta zama ta cika sai in ka hada ta da salati a ciki sannan tahiya ta cika kamar yadda Imam shafi ya tabbatar kamar yadda Imam Ibn kai ya tabbatar a cikin littafin sa Jala'ul Afham fi salati ala khairil anam wa nabi Mas'ud radiyallahu anhu an karbo hadisi daga Abu Mas'ud al-Ansari sunansa shine Uqba ibn Amru ibn Sa'laba al-Ansari Abu Mas'ud al-Ansari kale yace kala Bashir ibn Sa'ad Bashir ibn Sa'ad yace ya Rasulullah amarana Allah an nusalli alayka Allah ya mana umarni mu yi maka salati da yace inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alai. wannan shine umarnin ku yi masa salati wa sallimu taslima kuma ku sallama masa Allah ya yi umarni mu maka salati fa kaifa nusalli alayka ta yaya za mu yi maka salati wato wannan ke nuna ladabin sahabbai sun san menene ma'anan kalmar salati kuma suna da larabcin da in sun ga dama za su iya kera salatin da suka so mai tsawo ko tsaka-tsakiya ko gajere amma sun san ibada ba a yin ta da ka sai an ji ta daga taskar annabta sai suka ce kaifa nusalli alaika yaya za mu yi maka salati wato haza su'alun anil kayfiyya kenan kaifiyar yadda ake salati suke tambaya kaifa nusalli alaika fa sakata sai annabi ya shiru sun maƙala sannan sai ya ce kulu shi ma sai da aka yi masa wahayi wa ma yanzu kuwa anar hawa in huwa illa wahayin yuha nabiyun bi gairi alwahi la ya kulu ku ce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim fil alamin innaka hamidun majid yace wannan shi za ku faɗa in kun tashi yin salati wassalamu kama alimtum ita ko sallama kamar yadda kuka riga kuka sani wannan ya nuna ya koya musu sallama tun da can kenan wassalamu kama alimtum sallama kuma yadda kuka riga kuka sani haka za ku yi amma salati ga lafazin da za ku yi wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ne ya ruwaito wa ibn khuzaimah fihi fa kayfa nusalli alayk na nahnu sallaina alayka fi salatina ta yaya za mu yi maka salati idan mun so mu yi maka salati din a cikin sallah wato ku gane akwai bambanci tsakanin yin salati cikin sallah da yin salati wajen sallah yanzu a wajen sallah da zaran na ce annabi Muhammad sai ku ce me sallallahu alaihi yanzu kun yi wa annabi salati amma idan ka zo cikin sallah ba za ka ce ba sallallahu alaihi wasallam dole ka faɗi lafazin da annabi ya koyar qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim in ba shi ba duk lafazin da kai salatin ka bai ba kun fahimta da kyau a wajen sallah ko ka yi shi ko kuma kai wani daban dan idan na ambatan annabi ne dan annabi ce duk lokacin da aka ambace shi mai masa salati ya ce albakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya marowaci shine wanda aka ambace ni bai masa salati ba wato ya zama lalle lokacin da duk aka ambaci sunan annabi kai masa salati sallallahu alaihi wa sallam to lokacin ba sai ka karanta Allahumma salli ala Muhammad wa ala zuwa karshe ba dan idan haka ne ya so nawa zamu yi ta karanta cewa manzon Allah ya ce manzon Allah ya ce in aka ce kowa sai ya karanta wannan dogon salatin kaga akwai haraj to a lokacin nan sallallahu alaihi wasallam ya wadatar amma a cikin sallah dole ka karanta wancan lafazin kun fahimta ko kuma waɗansu malaman ko da a wajen sallah suka ce to ko da za ka yi shi takaitacce dan kasancewar a wajen sallah ne ba ka yi wancan dogon ba to lalle ne ka yi salatin ka shigar da alin gidansa saboda ka ka'idar salatin da annabi ya koyar ana masa salati ana yi wa ahlul bait salati Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad to ko da a wajen sallah ne idan muka ce annabi Muhammad sai ka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ka ka shigar da ahalin sa kenan kamar yadda ya koyar an fahimta da kyau ko to wannan kenan wato lalle a cikin sallah abin da ya kamata mutum yake kenan to a nan gurin kuma ku dan bani kuma hanzari haka in karanto mana lafuzzan da ke nuna salatin annabi dan ku ji ku sani salatin da annabi ya koyar kenan duk wanda yayi wa annabi salati da wani lafazi da ba wannan ba to yayi da lafazin da ba shine annabi ya koyar ba duk wanda yayi da wani lafazi da ba wannan ba daga cikin waɗanda za mu karanto dinnan yanzu to yayi da wani lafazi da wanda ba shi annabi ya koyar ba daga cikin lafazan da annabi ya koyar ga su kamar haka farko Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim innaka hamidun Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka hamidun Majid wa haza kana yad'u bihi huwa nafsuhu sallallahu alaihi wasallam annabi da kansa ya kasance yana yi kansa salati da wannan lafazin shi da kansa yi wa kansa salati da wannan lafazin wannan riwayar Imam Ahmad kenan da Imam Tahawi bi sanadin sahihin kuma hadisin yana cikin Bukhari da Muslim in banda kalmar ahli baiti na biyu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid kun ji na biyu kenan ko bambancin lafazan ba su da yawa na uku Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wato can akwai kalmar ala nan kuma babu kalmar ala sai dai ali Ibrahim kawai na hudu Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي wa ala ali muhammad kama barakta ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid nabiyar allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin abdika wa rasulika wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim na shida Allahumma salli ala Muhammadin wa ala wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid na bakwai na karshe Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid waɗannan lafuzza guda bakwai dukkan su tabbata ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam inda zaka haddace daya ka yi annabi salati da shi cikin ka na farilla da nafila baka iya kowanne ba sai shi sallar ka tayi in ka iya biyo ka yi daya wata rana ka wani yayi in ka haddace duka kuma to ya zanto nurun ala nur haske bisa ka haske kenan an fahimta ko saboda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su da tabi'ai suna kwadayi lokacin da duk suka ji wani aiki da annabi ya koyar ba wai su haddace ne himmar su ba ya zanto sun taba yin aiki da shi a rayuwarsu akwai malamai muhaddisu na da irin su Yahya ibn Ma'in irin su imamu Bukhari irin su imamu Muslim irin su imamu Darqutni manyan malaman hadisi na da irin su Imam Malik ibn Anas wanda idan suka je wata makaranta suka koyo hadisi suka koyo hadisi idan suka dawo gida sai su zauna a ce ba za ka sake fita karatu ba ce a sai na duba na ga kowane hadisi da na koyo na taɓa yin aiki da shi kafin in sake fita sai su zauna kowanne eh wannan na taɓa aiki da shi wannan mun taɓa aiki da shi wannan na taɓa aiki da shi wannan mun taɓa aiki da shi ba daga cikin sahabbai akwai wanda sun karanta komai sun ga duk abin da annabi ya koyar sun taɓa aiki da shi amma talakawa ne ba su taɓa yin zakka ba sai suka shiga neman kuɗi ba dan su tara dukiya a ce musu masu kuɗi ba dan su ma su taɓa fitar da zakka kafin su mutu suka ce kunna na hamalu limin ajal sadaqati mun kasance har da koyi muke yi dan mu samu kuɗin da za a ce mu ma dai mun taɓa fitar da zakka to aikin kenan duk inda ka karanta wani babi ka duba hadisan ka ka taba yin aiki da su ko baka taba yi ba wannan shine zakkar ilimi kuma wannan shi ke sa ilimi ya tabbata duk abin da ka rike ka gaina nan daren bai abin nan ba wa alaikum salam wa rahmatullah da haka kaga wannan sune sigal lafazan duk wani salati da ba wannan ba kamar misali akwai salatin da ake koyarwa a kasar Hausa salatin tunajina ko ba daga annabi yake ba ha kuma akwai salatin da ake koyarwa salatul fati ko shi ma ba daga annabi yake ba duk waɗannan na waɗanda suka kirkiro su ne ba annabi ne koyar da su ba salatin da annabi ya koyar da bakin sa da sahabbai suka ce kaifa nusalli alayka sai ce qulu kaga fi'il al-amr ne ko Allahumma salli ala Muhammad har zuwa karshe kamar yadda muka karanto su duk wanda yake so yawa annabi salati cikin sallah cikin menene wanne ya kamata yi kuma kar ku manta ko da a wajen sallah da muka ce ka da wata siga daban muna nufin idan wanda yake yawan maimaituwa ne a baki a wurin majalisin ilimi ana karanta hadisi da an jima a ce annabi Muhammad zaka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma idan salati ne da aka shar'anta yin su a wani lokaci kamar misali bayan an kammala kiran sallah kaga ai zaka yi abin nan sunnoni guda biyar ibn al-qayyim yace mai jin kiran sallah lalle ya tsaya ya ga cewa yayi su sunna ta farko yayin da mai kiran sallah ke kiran sallah ka rinka maimaita abin da yake faɗa sai dai wajen hayya ala sala da hayya ala fala nan sai ka ce la haula wala quwwata illa billah sunna ta biyu idan ya je karshe ana zuwa karshe farkon abin da zaka fara yi shine salati to lokacin nan zaka yi salati ga annabi ga irin wannan salatin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim har zuwa karshe abu na uku da zai biyo baya Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma wa salatil qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'atta wani bawan Allah jiya ya fadakar da ni kan maganar la tukul fil mi'at cewa shekaran jiya ne da safe ko jiya da safe lokacin da nake karatu a fan one lecture da nayi na karasa innaka la tukul fil in ya tabbata na karasa wannan kalmar to kuskure ne wannan wajen wajen wannan allazi wa atta ana ake tsayawa warzuquna shafa'atahu wannan da'ifi ne innaka la tukul fil wannan da'ifi ne haka qarin wa darajatar rafi'a wannan duk da'ifai ne ina jin a karatun baya ma mun yi wannan to ka san kuskuren baki kuma ka iya zuwa ka faɗa ba amma bakin ka kuma ya subuce su bulda baka ne wannan to wannan ka roƙon wa annabi wasila kenan wasila da ka roƙon wa annabi yace gida ne a cikin aljanna na mutum daya bai dace ba sai ga mutum daya ina fatan in zama ni ne shi wato annabi na fatan ya zama shi ne shi wannan sunna ta uku kenan sunna ta hudu bayan kai wannan sai ka ce raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya wannan kaga sunna ta hudu kenan sunna ta biyar sai ka ɗaga hannu kai addu'a ka roƙon wa kanka duk alkhairi ka kuma roki ka kuma nema a tsare ka daga dukkan sharri ko kai wa kanka ko kai wa iyayenka ko dukkan ƴan uwa musulmi wannan sunnoni guda biyar duk mai kiran sallah bai kamata ya sakaci da su ba to kaga lokacin da zaka yi salati da annabi bayan kiran sallah shi ma zaka yi ne da irin wannan lafazin da annabi ya koyar da sauran wurare da aka ce ayi salati ga annabi duk zaka yi ne irin wannan amma salatin da yake yawa mai maimaituwa a baki dan da nan mu ce kala rasulullah zaka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba sai ka karanta wancan ba bai zama wajibi ba a lokacin nan an fahimta da kyau wannan shine bayanin da nake so in yi mana yanzu kenan in mun zauna mun bayanin irin zaman da zamu yi za mutum zai ɗora hannun dama akan gwiwar dama hannun hagu akan kura hannun hagu yayin da ya zo yin tahiya kuma ga tsarin da muka yi bayani jiya ne yadda zai me yan yatsansa irin tsarin da ya kamata ya musu bayan nan sai ya tahiya a ɗaya daga cikin tahiyar da makaranta yau bayan ya kammala tahiya sai ya salati ga annabi a ɗaya daga cikin lafazan salatin da annabi ya koyar din an fahimta ko to bayan yayi wannan fa annabi ya faɗa a hadisin baya cewa sai ya zaba abin da ya so yayi daga cikin mai addu'a to wannan addu'o'in su ne ga waɗansu kuma daga cikin su yanzu zamu karanta cikin littafin da muke ciki din hmm. bai inganta ba kuma tunda nace wannan ne kadai inganta kaga ai ba sai na kawo maka sauran wanda ba su inganta ba suna da yawa tunda dai kaji duk abin da makaranta a ciki akwai wannan kalmar shikenan a'a a magana ta kariya وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من arba'in. annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗaya daga cikin ku yayi tahiyya falyasta'iz billahi min arba'in to zai nemi tsarin Allah daga al'amurra guda hudu wannan al'amurra guda hudu ga sunan zai bayyana su Ya ya yace allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam ya Allah ina neman kiyayewarka ina neman tsarin ka daga azabar jahannama wa min azabil qabri ina neman tsarin ka daga azaban kabari wa min fitnatil mahya wal mamati ina neman tsarin ka daga fitinan rayuwa da kuma fitinar mutuwa fitinan rayuwa shine mutum ya rayu kan saban Allah kan bijire ma Allah ya zama fitinan rayuwa ke fitinan mutuwa kuma mammonan cikawa ko kuma azaban kabari din kamar da dan malamai suka ce wa min fitnatil masihi dajjal haka ina neman tsarin ka daga fitinan masihu dajjal waɗannan al'amurra guda hudu yayin da annabi ya kammala karatun ta ya yi salati kafin ya sallama sai ya nemi tsari daga waɗannan al'amurra guda hudu an fahimta ko to wannan ke nuna mana wannan ke nuna mana kaskantar da kai wajen annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya san Allah riga masa alƙawalin shine farkon mai shiga aljanna amma tare da haka bai bai gajiya ba yana neman tsari wajen Allah ya kare shi daga me azabar jahannama ai ya san ba zai shiga ba Allah ya alkawarta masa kuma ya san alkawarin Allah gaskiya ne amma dan ita kanta addu'a din nan ibada ce mai zaman kanta kuma ya sani ai baya nan dujal zai zo tunda shi ya bada labarin zuwan dujal kuma ɗaya ne daga cikin manyan alamomin tashin kiyama wanda shi lokacin baya nan amma tare da haka yana neman a kare shi fitinar dujal kuma azaban kabari ya san ai ba za ta kama shi ba amma tare da haka yana neman tsarin wannan fitinan mutuwa da fitinan rayuwa duk wannan ya san ya amintu ga barin waɗannan asali ma ya amintar da waɗansu ma ballanta na kansa yace Abubakar fil janna wa Umar fil janna Usman fil janna Ali fil janna Sa'ad bin Abi Waqqas fil janna Abdurrahman bin بن fil janna Talha bin بن fil janna Sa'ad bin eh, Abdullah bin عبد fil janna har yake da mutum goma duk yace yan aljanna ne to shi ko fa barkon shi da su kenan ya ba da shaida kan wani ma amma tare da haka yake kaskantar da kai yana neman Allah ya kare shi daga waɗannan al'amura idan ya zanto annabi yana neman tsari daga waɗannan al'amura ina ga mu sauran da mutane kuma mu muka fi cancantar neman tsari daga waɗannan al'amura da haka wannan dai yana ɗaya daga cikin addu'o'in da ake yi lokacin da wato ainihin kafin a yi sallama kenan wa fi riwayatin li muslim idza faraga ahadukum min at-tashahhud al-akhir a riwayan muslim ce annabi ya ce a faɗi wannan idan mutum ya kammala a tahiyatu ta ƙarshe wato ku gane tahiya ta farko da ta biyu kowace tana bukatan karatun tahiya din kuma tana bukatan karanta salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kun fahimci wannan da kyau amma maganar yin addu'a kuwa ba a yin ta sai a tahiya ta ƙarshe kafin mutum ya sallama ne sannan zai wannan a addu'a din ɗaya daga cikin addu'o'in kuma ga ta mun karanta وعن ابي بكر الصديق siddiq radiyallahu anhu annahu qala li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam allimni du'an ad'u bihi fi salati an karɓo hadisi daga abubakar siddiq radiyallahu anhu wato shine abdullahi bin usman kenan sunan abubakar abdullahi sunan mahaifinsa usman wanda aka fi sani da sunan abu kuhafa wanda shi ne mafificin mutane in banda annabawa da manzanni shi abubakar siddiq abubakar siddiq ya ce allimni du'a'an ya ce da manzan Allah koya mun wata addu'a addu'u bihi fi salati wanda zan rinka yin addu'a da ita cikin sallata yanzu dan Allah abubakar bai iya larabci ba bai san abin da ya kamata ya roka ba ai yana da zaka'i da kaifin hankalin da ya san ya ga abin da ya kamata ya yi an fahimta ko amma duk mai kafin hankali to a bayan manzon Allah yake kuma da haka yana gaban manzon Allah kuma shikenan babu wani mai magana kuma da haka sai ya sallama wannan shine ake bukata mutum ya zanto mai tsabagen bin sunna baka da zabin ka sai abin da annabi yake dan kai ba a yi maka wahayi da haka cikin maganganunka da ayyukan ka iya yin kuskure annabi kuwa ubangiji ya riga ya kare shi daga yin kuskure allimni an ad'u bihi fi salati koya min addu'ar da zan rinka amfani da cikin sallah qala sai annabi ce qul kace allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran ya Allah lallai ni na zalunci kaina zalunci mai yawa wala yaghfiru dhunuba illa anta babu mai gafarta zunubi kuwa sai kai faghfir li maghfiratan min indika kai mun gafara wata gafara ta musamman daga gare ka warhamni ka ji kaina innaka antal ghafurur rahim lalle kai mai gafara ne ko mai jin kai ne annabi ce ka rinka yin wannan wannan hadisi bukhari da muslim sun rawaito shi dan haka kenan bayan ka nemi tsari daga waɗancan al'amura guda hudu ka iya karawa da wannan lafazin da annabi ya koyar da abubakar dan ba wai ba wai ya koyar da shi shi kadai bane duk wanda ya ji lafazin shi ma ya halatta ya addu'a da shi a cikin sallarsa duk wannan zaka yi ne kafin ka kai ga yin sallama an gane ko wa alaikum salam haba mala gashi an faɗa a cikin tahiya gashi an faɗa a cikin tahiya. <laughs> wannan duk mutum zai yi su ne a cikin bayan ya kammala tahiya ya kammala salatin annabi kafin ya sallama na maimaita wannan fa to banda waɗannan akwai waɗansu lafuzan daban shi imam ibn hajar ya takaita mana kan waɗannan amma ga waɗansu lafuzan ku ji daban-daban waɗanda annabi ya koyar da sabai su rinka yin addu'a da su farko dai bayan kun ji wancan Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati Allahumma inni a'udhu bika min al ma'asami wal maghrami a wata riwayan sai ce wa a'udhu bika min al ma'asami wal maghrami ina neman kiyayewarka kuma min al ma'asami daga aikin sabo wal mazarami daga nauyin bashi sahabbai suka ce yanzu kuma har bashi ma sai a nemi tsari annabi ce eh idan mutum ya ci bashi sai ya yi ƙarya sannan kuma ga ya saba alƙawari <laughs> yana daga cikin abin da annabi ke neman tsari a kare shi shine bashi wannan fitila sai a fitar da ita wajen ba ka ba za ta yi ta daukan hankalin ba idan a ɗauke ta a fita waje da ita dan ba za ta ɗaukar hankalin mu kun bayyana da kyau da haka annabi ke neman tsari da wannan na biyu allahumma inni a'udhu bika min sharri ma alimtu wa min sharri ma lam a'mal ba'du min sharri ma amiltu wa min sharri ma lam a'mal ba'du wato ya Allah ina neman tsarin ka daga sharrin abin da na aikata da sharrin ma abin da ban riga na aikata ba wannan ma yana cikin abin da annabi ya koyar mutum ya faɗa a cikin sallah na uku allahumma hasibni hisaban yasiran ya Allah kai min hisabi hisabi mai sauki kai min hisabi hisabi mai sauki kun san hadisi ya tabbata hisabi mai sauki kuma shine kawai sai da dauki ayyukan amma ko auna su ba za ba a wuce haka da an ce idan an bi diddigi za a kirga to ba wanda zai iya tsira kuma na hudu Allahumma bi ilmika al-ghaib wa qudratika ala al-khalqi ahyini ma alimta al-hayata khayran li wa tawaffani idha kanat al-wafatu khayran li اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق وفي رواية كلمة الحكم والعدل في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا يبيد وأسألك قرة عين لا تنفت ولا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين wannan annabi na karanta wannan ko ya koyar a karanta wannan kafin dai kai sallama kana zaune wannan na biyar وعلم صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحم وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وأنا من جيش أبايا نشدة عائشة تتي النبي صلى الله عليه وسلم يا كوير اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك وفي رواية اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو أمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو أمل وأسألك وفي رواية اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد وأعوذ بك من الشر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته لي رشدا نبكي ka ji fa doguwar addu'an nan duk ta a taska sunna wa qala li rajulin annabi yace da wani mutum ma ta qulu fi salati in ka tashi yin addu'a cikin sallah me kake cewa wato kaga duk ana maganan addu'a ita a cikin sallah yake yin ta ba a wajen sallah ba duk waɗannan abin da annabi ya koyar a ina ake yi a cikin sallah ba a wajen sallah ba amma duk mun ajiye su gefe guda sai bayan sallah kuma makaranta kul huwallahu kafa uku ga walidai alamnar hilal inna anzalallahu la qarja akum da lilafi <coughs> da sauransu zuwa illa ma sha Allah ga abinda annabi ya koyar da sahabbai su fada a cikin sallah saboda yace shi mai sallah yana munajati yana gane tsakaninsa da ubangiji to lokacin da kake gane ya kamata ka gabatar da bukatanka ko sai ka fito lokacin da kake gane a lokacin zaka shigar da ka annabi yace da wannan ma ta qulu fi salati me kake fada cikin sallah qala atashahadu yace ina yin tahiyya thumma as'alullah aljanna sannan sai in roki Allah aljanna wa a'udhu bihi sakana me yace fa qala sai annabi ce kad gufira lahu kad gufira Allah billahi alwahid alahad samad wa ولم يكن له كفوا أحد أحد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم النبي جون متي يا كرنت wannan me yace fa qala sai annabi ce kad gufira lahu kad gufira lahu yace an gafarta masa an gafarta masa ka ji fa abinda mutumin ya faɗa kai ka taɓa faɗin wannan ko so daya to annabi ko ya bada shaida ce an gafarta masa an gafarta masa na tara wa sami'a rajulan wa sami'a akhar yaqulu fi tashahhudihi annabi ya ji wani mutum shi kuma cikin tahiya bayan ya kammala yana cewa allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka almannan ya badi as-samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka al-jannata wa a'udhu bika minan abinda mutumin ya faɗa kenan fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya sahabi sai annabi ya ce da sauran sahabbai yace tadaruna bima da bima da kun san da me addu'a kuwa qalu Allahu wa rasuluhu alam suka ce Allah da sa ne ya sani qala sai annabi ce wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda zai ke hannunsa laqad da Allah al azim hakika yayi kiran Allah ya roki Allah da sunansa mai girma a wata riwaya yace al azam ya roki Allah da ismul azam allazi idza du'iya bihi ajab irin wanda in an roke shi da shi sai ya ansa wa idza su'ila bihi a'ta in an roke shi da shi sai bayar ya salam ina masu neman ismul azam gashi nan gurin <laughs> duk wani ismul azam da zaku je wadansu yan tsubbu suna faɗa duk bogi ne gashi nan a bakin annabi sallallahu alaihi wasallam da shaidar annabi wa kana min akhir ma yaqulu baina tashahhud wa taslimi yana daga cikin karshen abin da annabi ya faɗa tsakanin tahiyya da sallama Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa anta dan Allah ku ji wannan idan muka yi wa kanmu adalci kila in an samu masu kokarin cikin mu wanda suka haddace ɗaya ko biyan waɗannan addu'o'in to kuma shine abin da annabi ya rinka yi a cikin sallolinsa kafin ya sallama shi ya koyar da sahabbai su matan gidansa ma shi ya koyar musu dan anan akwai riwayar Aisha ahlul baiti abin da ya koyar da su su rinka yi kenan sahabbai abin da ya koyar da su su rinka yi kenan wanda sun fi mu tsarki sun fi mu tabbas na samun aljanna da samun fada wajen Allah da haka babu lafazi da zaka yi ka nemi kusanci zuwa wajen Allah wajen zikiri wajen salati wajen addu'a sama da lafazin da annabi ya koyar shi da bakin sa yace kai kar ka har hado wa kanka hada hade ka je ka wani combination daban ka hado can rabbanoni ka tara ko ni wane ne wane ne ka tara can sayyidina sayyidina ka tara duk wannan zaka bata lokaci ko ba zaka samu lada ba dan ba kai koyi da annabi ba wallahi tallahi babu wanda zai dace da daidai cikin maganganunsa da ayyukansa sai wanda ya dace da koyarwar manzon Allah wannan shine tabbacin magana gaskiyar da babu sofanan ƙarya a ciki shine abinda annabi ya koyawa duniya ya yi. amma yan bid'a sun ki sai da su bid'a sai a ce ga zikirin waliwa ne ga zikirin waliwa ne ga zikirin shehiwa ne sai ka ce to ni duk wannan shehinan da waliyan ba ruwana da su ina zikirin annabi da su da annabi waye shugaba ai an san annabi ne shugaba wa ya kai waye kamar ka wa ya san asali ya naka wa ya samu irin rabanka tunda Allah ya yabe ka duka wanda yake kama yi gaba ai ba ka da kamar annabi sallallahu alaihi wasallam a duniya da haka duk mai falala to a bayan tafin annabi annabawa gaba ɗayan su kaga a bayan su suke sallallahu alaihi wasallam to da haka abin da ya fito daga bakin sa shine ya dace ka karba ka rike kai aiki da shi Allah ya mana gaban ka yanzu bayan kayi waɗannan addu'o'i kuma sai mai rage wa mutum to ga sigar sallama za ta zo wa an wa'il bin hujr radiyallahu anhu qala sallaytu ma annabi sallallahu alaihi wa sallam fa kana yusallimu an yaminihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa an shimalihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa'il ibn hujr ya ce nayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yana sallama a damansa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa an shimalihi haka hagun dinsa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh rawahu abu daud bi isnadin sahih abu daud ya rawaito da sanadi sahih sai dai kalman wa barakatuhu a ƙarshe a sallama ta biyu din wannan a sallama ta farko ne annabi na cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a ta biyu sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah wannan ɗaya daga cikin sigogin sallama kenan sallama tana da siga guda hudu farko wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zuwa dama assalamu alaikum wa rahmatullah zuwa hagu na biyu assalamu alaikum wa rahmatullah zuwa dama assalamu alaikum wa rahmatullah shi ma zuwa dama na uku zuwa hagu kai na uku assalamu alaikum wa rahmatullah zuwa dama assalamu alaikum kadai zuwa hagu na hudu shine sallama daya wadda ba annabi ke yin ta zuwa gabansa amma bangaren dama dama yace assalamu alaikum sallallahu alaihi wasallam siga nawa kenan to cikin hudun nan wadda ta tabbata annabi ya faya yawaita ta ita ce ta bin assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wato dama da haku ko ina assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah daga nan mai bita mai bi mata assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullah daga nan mai bi mata assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum daga nan sai ta karshe assalamu alaikum sallama daya a gabanka kuma zuwa karkatar da kanka zuwa ga dama damanka to ita wannan ta karshen hadisin ta ya tabbata duk da cewa shine hadisi mafi um, rauni in an kwatanta ba ina nufin ya zama za'ifi ba a'a bai kai sauran gaba ɗaya karfi ba waɗansu daga cikin malamai ma sun za'ifantar da shi kamar cikin manyan mazhabar malikiya ibn abdul bar a cikin littafin al-istizkar yace wannan hadisin za'ifi an fahimta ku a cikin littafin sa al-istizkar da ya sharhin uh, muwatta na imamu malik ibn anas a takaice dai bincike ya tabbatar da ya inganta da haka duk wanda kai cikin nau'ikan sallaman nan ya yi sai dai wanda annabi ya fi yawaitawa shine assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sauran kuma duk sun halatta idan kai su kuma yayi an fahimta ko to bayan mutum ya gama sallama kuma sai addu'o'in da ake yi bayan an kammala sallama wa anil mugira ta bin shu'ba radiyallahu anhu wato akwai zikirai da annabi ta nadar ai bayan an kammala sallama an karbo hadisi daga Mugira ibn Shuba Allah shi kare yadda a gare shi annan nabi sallallahu alaihi wa sallam kana yaqulu fi dubri kulli salatin annabi ya kasance yana faɗa a ƙarshen kowace sallah maktuba wadda take ta farilla la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani lima atait wa la mu'ti lima mana'at wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd annabi ya kasance yana faɗin wannan bayan an kammala sallan farilla kenan an gane ko ko da yake ibnu taymiya shi yana da wata fahimta daban yace shi ma wannan din da aka ce fi duburi kulli salatin a ƙarshen kowace sallah yace shi kansa wannan din a cikin sallar ake yin sa ba bayan an yi sallama ba kafin kai sallama yace dan an ce duburi kulli salatin idan an ce dubur kuma shine karshen abu yace to karshen abu kuma wani bangare ne na cikin abu, wanda bayan sallama kuma to abin da ya biyo baya kuma ba cikin sallah bane ba eh, shi fikihun ibnu taymiya kenan anan nan guri kenan amma wannan dai annabi na faɗa a bayan sallah shine abinda mafi yawancin malamai suka ce wa an sa'ad ibn abi radiyallahu anhu an karbo hadisi daga sa'ad ibn abi waqqas Allah shi kare da gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yata'awwazu bihinna dubura kulli salatin annabi ya kasance yana neman tsari da waɗannan kalmomi a ƙarshen kowace sallah me yake cewa allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli wa a'udhu bika min al-jubni wa a'udhu bika min an arud min min min min an uradda ila arzalil umri wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min azabil qabri rawahu al-bukhari annabi ya kasance yana cewa ya Allah ina neman tsarin ka min al-bukhli daga rowa kar in zama marowaci ya kamata in zama mai hannun kyauta to shi yasa sai annabi ya zanto haka yake in ka same shi da akwai ka roka ya baka in ka same shi babu ya maka magana mai daɗi wanda tafi a baka kuɗin dan abin da Allah ya koyar da shi kenan wa in ma zanna an mubtiga rahmatin min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura ko da zaka kawar da kai idan mutane sun roke ka ba ka da abin da zaka bayar to ka faɗa musu magana mai daɗi magana mai sauki qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha azaba to sai kasance annabi in ka roke shi da akwai sai ya baka in babu kuma sai maka magana mai daɗi ba zai wato ainihin nuna ko sawa shi ba to wannan halayya ta annabi sallallahu alaihi wasallam ai sai mutum yayi namijin kokari kafin ya koyi ta shi ya san in ya bayar kansa yawa gata ba kai yawa gata ba kafin ya maka gata kansa yawa gata dan ya saka ne a cikin taskar ta lahira an ta ku to haka sahabbansa su ma suka gino akan wannan da haka yake neman tsari daga ruwa wa a'udhu bika min al-jubni ina neman tsari daga tsoro kar in zama matsoraci baya cikin siffa da ta dace kawai mutum ya zama matsoraci ana son jarinta. yana daga cikin abinda mutanen da suke tarbiyyantar da yayansa akai mutum ya zama jarumi wa a'udhu bika min an uradda ila arzalil umri ina neman tsarin ka kar a maishe ni zuwa ga makaskanciyar rayuwa makaskanciyar rayuwa shine irin tsufa takwab takwab din nan wanda kowa ya gaji da kai so ake ka mutu a huta annabi ce ya Allah karka kai irin wannan shekarar kaga ko sai Allah ya anshi addu'arsa ya mutu yana dan shekara 63 a duniya bai kai arzalul umri ba to malamai sun yi sabani menene arzalul umri da yawa suka ce wadan suka yi daga cikin su suka ce arzalul umri shine shekaru 80 zuwa abin da ya sama suka ce duk wanda kai shekara 80 zuwa abin da ya sama to fa ya kai arzalul umri ya fara gajiyawa aka ce saboda me suka ce a ah, ai mun ga tarihin waɗanda suka wuce baya duk yawan su wanda ya kai shekara 80 sai ka ji ya koka gashi san wancan mawakin na lokacin jahiliya yake cewa sa'imtu takalifal hayat wa man ya'ish 80 hawla la abalaka yas'ami yace kai na gaji da rayuwar nan duk wanda ya kai shekaru 80 ko shakka babu sai ya kosa suka ce to shekara 80 shine arzul umri ga kuma wancan na cewa as 80 asad da'fu fi jasadi wa hammani da'fu rijli wa tirabu yadi إذا كتبت فخطي خط مضطرد كخط ka khatti كخط الكفين ka فأجب لضعف يدي أن حملها قلما من بعد حمل yadi an hamliha الأسد min لمن يتمنى طول مدته fi labbat طول العمر والمدد wannan ne shekara 80 yace ina kaiwa 80 asad da'afu fi jasadi gaba ɗaya sai rauni ya shiga kowane sako daga cikin lakkan jikina wa hamma ne za a furujidi rashin kwarin kafafuwa na yarin ka bani takeici wa tirabu yadi hannuna ma rawa yake baya tsayawa wuri guda idza katat idza katabtu fa khatti khattu muqtarib ko rubutu aka ce in yi da gani ka san na mai rawar hannu ne ka khatti murta'isil murta idi kai ka ce mutumin da yake kyarma ne saboda sanyi yace fa ajab li dha'fi yadi an hamliha qalaman imamaki yadda hannuna yanzu baya iya rike alkalami min ba da hulil kana fi labbat al-asadi bayan da na dauki mashi na jefa na jefa zaki ya mutu wa kulli man yatamanna tula muddatihi fada wa duk mai burin doguwar rayuwa ka ce da shi hazi awaqibu tulal umri wal mudadi wannan dai shine karshen doguwar rayuwa din shine karshen dogon kwanaki da za a baka karshen cika tuka shine me shi kenan zai to al umr kenan mutum ya kai nan ya rasa ba abin da zai waɗansu suka ce ba lalle bane akai shekara 80 al-umr wani yana dan shekara 60 ma zai iya kai al-umr Allah ya saukar masa da rauni a jikinsa ta ko ina dan haka dai yana daga cikin sunnar annabi neman tsari daga al-umr saboda mutum zai gaje kuma ya gajiyar da mutane wa a'udhu bika min fitnati dunya ina neman tsarin ka daga fitnar duniya wa a'udhu bika min azabil qabri annabi na faɗin wannan a karshen sallah rawahul bukhari وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا ثوبان مولى رسول الله يتي النبي يا كسنتي إن يا كمل صلى يا يسلم استغفر الله ثلاثا زيتي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وقال سننسيتي اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام duk wannan sunar annabi kenan in kai sallama wannan rawahu muslim wa an abi hurairah radiyallahu an an karbo daga abu hurairah Allah ya kare da gare shi kale yace man sabbaha Allah dubura kulli salatin wanda duk yayi tasbihi ga Allah karshen kowace sallah salasan wa salasina 33 wa hamidallahi salasan wa salasina yace alhamdulillah kuma 33 wa kabbara Allah salasan wa salasina kuma yayi kabbara Allahu akbar 33 fatilka tis'un wa tis'una idan ka kirga ya zama 99 kenan ko wa kala tamamul mi'a sai kuma ya fada a cikon na ɗari din yace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir wanda ya faɗi wannan a cikon na ɗari din tare da wadancan 99 din gufirat lahu khatayahu za a gafarta masa kurakuranta kurakuransa walau kanat misla zabadil bahri ko da sun kai yawan kumfan teku abinda annabi ya koyar kenan ba wahalar yi maza mata yara kanana manya kowa ya iya kuma ga ladan kuma yana nan amma duk abin da yake na bid'a sai ka je ka haddace kuma ka kasa yi kuma ba lada wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu ba'an mansura wannan kuma muslim ya ruwaito shi yace walau kana misal zabadul bahri haka ya faɗa a wannan hadisin rawahu muslim wa fi riwayatin ukhra a wata riwayan daban inna takbira arba'un wa salasuna a wata riwayan wato zai faɗi subhanallah 33 alhamdulillah 33 amma Allahu akbar kuma sai yayi wato 34 shine cikon 100 din a yamakon ya cika 100 da la ilaha illallah sai cika da kabbara ta zama wato 100 din wannan riwaya ita ma ta tabbata wa an mu'az bin jabal radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala la an karbo daga mu'az dan jabal annabi ya ce da shi usika ya mu'az ya kai mu'azu ina maka wasiya la tada anna dubura kulli salatin an kula. kada ka bari karshen kowace sallah ka rinka cewa Allahumma a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika wato ya Allah ka bani agaji wajen zikirinka da kuma gode maka da kuma kyautata ibada gare ka wannan rawahu Ahmad wa Abu daud wa Nasa'i bi sanadin qawiyyin a wata riwaya abin da yace da shi inni la uhibbuka ya mu'azu wannan yana cikin hadisin da ake kafa hujja da shi dan nuna falalan mu'az annabi ya kalle shi ce inni la uhibbuka ya mu'az wallahi tabbat ni ina kaunar ka kai mu'az yanzu mu'az yana bukatan sai annabi ya masa rantsuwa amma bushara ne dan ya bashi tabbat inni kaga jumla ismiya ce wanda jumla ismiya ita kadai ta fi fi'liya karfin magana kuma gashi mabdu'atun bi hamzati bi hamzati bi harfi tawkid shine inna ga kuma lamul muwatti'a lil qasami dan ana kaddara kasam ga kuma lamun din wato duk ya karfafa magana wallahi tabbas ni ina kaunar ka mu'azu kai akwai rabota a cikin wannan batun ina kaunar ka da mu'azu yi haka sai ya ce wa ana uhibbuka ya rasulullah sai ni ma ina kaunar ka ya annabin Allah kala sai annabi sai fala ta da an ta kula dubura kulli salatin kar ka kyale fada a cikin karshen kowace sallah wannan baya cikin naku ina faɗa muku wata riwayar ne daban dan wancan ruwaya ce amma ya kawo abinda a cikin wannan wanda na kawo kaga babu wannan kalmomin wanda yanzu mun kara da su ko ka ce rabbi a inni ala zikirka wa shukurika wa husni ibadatika kaga can an ce allahumma inni ala zikirka nan an ce me rabbi a inni ala zikirka wa shukurika wa husni ɗaya ne dai ma'ana tana koma daya kuma shi ma sahihi ne وعن ابي امامه رضي الله عنه قال an كربو daga abu umamah al-bahili yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin wanda ya karanta ayatul kursi karshen kowace sallah maktuba ta farilla lam yamna'ahu min dukhulil jannati illa al-maut ba abinda zai hana shi shiga aljanna kawai sai mutuwa mutuwa ce kawai ta tsaya ta kai bata ma lokaci da ta zo da shi kenan rawahu an-nasa'i wa sahahahu ibn hibban wa zada at-tabarani a riwayan tabarani yace wa qul huwallahu za a kara qul huwallahu amma dai wancan dai ruwayan ta farko ita ce tabbatacciya wa an malik ibn al-huwairis an ko daga malik ibn al-huwairis kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yace sallu kama ra'aytumuni usalli kaga fikihun ibn hajar kenan wannan hadisin ya kamata ya kawo shi a farkon babi ko amma sai kawo shi a ƙarshe me yake nufi yana nufin duk abin da ya kawo maka daga farkon abin da zaka faɗa a ikama a tsayuwa daga hannu karatun fatiha du'aul istiftahi ruku'i sujada abin da ake faɗa a ciki tahiya bayan nan salatin annabi bayan nan waɗannan addu'o'in dukkan su faɗi faɗa ce da maganganu da ayyuka nawa na annabi da yake yin su a ina a sallah to sai ya ce kuma sallu kamar aitumuni usalli <laughs> wato duk ku yi gaba daya ibn hajar abin da yake nufi kenan a fakaice duk ku yi wannan gaba daya sallu kamar muni usalli wa an imran ibn husayn radiyallahu anhu. imran ibn husayn Allah shi kare da gare shi an karbo da gare shi ce annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi ya ce salli qa'iman kai sallah a tsaye fa in lam tastati fa qa'idan in baka samu dama ba to kai a zaune fa in lam tastati fa ala jam in ko baka sami iko haka ba to sai kai koda a kishin gidai a lokacin Imran bin Hussein bai da lafiya ne menene fikihun kawo wannan hadisi a nan gurin asali idan lafiyar ka kalau ana bukata ka yi sallah bisa ga tsarin da muka karanta tun daga farkon babu zuwa inda muka tsaya a maganganu da ayyuka wanda ake cikin sallah da waɗanda ake bayan an yi sallama in dai sallan farilla ce haka za ka yi ta to sai ka samu uzuri ne baka da lafiya sai a ce dole sai ka cika wancan sharuɗan lokacin da ka samu uzuri na baka da lafiya to sai aka sauƙaƙa maka tsayewa da aka ce dole ka yi ta a can gurin yanzu an rage maka ka iya a zaune zama in ya fuskara ka iya a kwance yana nufin tun da an ce ka yi zama rukuni ne an yafe maka tsayewa rukuni ne an yafe maka duk in sun fuskara ka yi a kwance ashe kenan kuma a iya yafe maka waɗannan zikiran da waɗannan addu'o'in su ma in ka samu uzuri sai dai in kana cikin halin kamala fa lalle ka yi su in ka samu uzuri fa an yafe yo aka yafe zama ballantana wata addu'a da za ta biyo bayan tahiya aka yafe tsayuwa ballantana kuma addu'a da za ta biyo bayan tahiya ko salati in kana da handari kaga da za a yafe maka waɗannan kenan wannan kuma shi ke nuna muruna ta addinin musulunci wato muruna shine kiyaye halayyar ta mutane da ɗabi'unsu da yanayin da za su iya samun kansu a ciki na kwanciyar hankali ko rashin sa na zaman lafiya ko rashin sa na da sauransu duk matsaloli na iya zuwa su rikitar da mutum to sai ya samu kansa a halin da ya sami iko a ciki wa illa fa in baka sami iko ba to kai imai sai dai wannan riwayan fa aumi din bata cikin bukhari tana dai wani hadisin daban jabir جابر anhu Annabi ya sallallahu alaihi wa sallam qala li maridin annabi ya fada wa wani mara lafiya salla ala wisadatin wanda idan yazo yin sujada saboda baya iya kai goshin sa kasa sai ya dauko fulo sai rinka dora goshin sa kai farama biha sai annabi ya jifa da wannan fula wa qala yace da shi salli alal ardi in istata ki sujada akan kasa in ka sami iko wa illa fa aumi ima'an in baka sami iko baka to kai nuni kawai Allahu akbar dan sun fi haka ruku'i kenan sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd Allahu akbar ka duka sama da duka da kai ko da baka kogo ka ba yayi saboda kana da uzuri amma ka dauko fulo ko ka dauko dutse ka karasa da shi bai halatta ba in ka sami iko ka kai goshin ka kasa in baka samu ba fa aumi ima tika ima'i wato nuni waja'al sujudaka akhfada min ruku'ika sa'ilin nan sai ka sanya sujudarka tafi dukawa kasa sama da dukawan da kake wajen ruku'i rawahu al-baihaqi bi sanadin qawiyyin imam al-baihaqi ya rawaito wannan hadisi da sanadi mai karfi lakin sahaha abu hatim waqfahu abu hatim ce hadisi ne mawqufi abinda yake nufi ba maganar annabi bace maganar jabir ce sai dai bincike ya nuna hadisi ne tabbatacce annabi ne ya faɗe shi ba wai mawqufi bane mawsul ne banda Imam al bayhaqi ma at-Tabarani ya ruwaito haka al-Imam al-Bazzar da sun ruwaito shi to wannan a gurguje shine karshen wannan babi sai mu dakata haka abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana sai a kira sallah sannan sai a ansa tambayoyi eh wacce ce eh malam da ke tura da assalamu alaikum za mu ansa tambayoyi guda biyu ne kaɗai saboda lokaci ba zai abin nan mu ba mukan daɗe da yawa haka don haka za mu taƙaita akan guda biyu kuma yau kun sa akwai wa'azi kuma saboda haka sai dai sauran tambayoyi duk ku yi hakuri suna nan a rubuce kuma zan bi su insha Allah gobe idan mun zo mun tashi daga karatu sai mu bayar da wadataccen lokacin da za mu ansa mafiya yawa daga cikin su waɗanda suke masu muhimmanci kuma daga cikin tambayar akwai jiya tambayar da wani bawan Allah ya dangane da idan liman ya kammala sallah ya kalli kudu ko ya kalli eh, eh, eh, akwai hujja ko babu na ce a iyakacin sani na ban san wani hadisi da yake nuna haka ba to sai wani ya kawo mun wani hadisi a yanzu a rubuce cikin littafin sifatu salatin da bi wanda Abdullahi dan Mas'ud ke cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaseeran ma yansarifu an yasari wa qala anas aktsara ma ra'aitu rasulullahi yansarifu an yamini abinda wannan hadisi ke nunawa ba wai na nufin annabi na kallon kudu bane ba ko yana kallon arewa a'a ba ya gama sallama ba idan ya gama sallama zai juyo ta ina yake juyowa ta dama ko ta hagu shine abin da suke magana akai Abdullahi dan Mas'ud yace na ganshi yana juyowa ta dama an ga ta ta ta ta hagu Anas dan Malik kuma yace na ganshi yana juyowa ta ina ta dama wannan ya nuna ya halatta ya juyo ta daman ya halatta ya juyo ta hagu hadisi riwayar Bukhari abin da yace da annabi yayi sallama yakan juyo ne da da fuskarsa gaba ɗaya ya fuskanci sahabbai a zaune wannan shine tabbataccen aikin sa zaman da yake yakan juyo ne kalli sahabbai ya zauna haka amma ba wai ya kalli kudu ko arewa ba waɗannan rawayoyi duk da da suke cikin wannan hadisin abinda suke nunawa tun da da yana kallon alƙibla yanzu zai juyo ya kalli sahabbai ta ina yake juyawa ta dama ko ta hagu shine aka nuna halaccin yana yi ta dama yana yi ta hagu ina fatan wanda ya aiko da littafin ya fahimta ban iya ka dauke mu wannan jiya wani dan uwa idan ba ta ba nan gurin muke ma lokacin da muke maganar limancin a mai farilla ya a bayan mai nafila haka ne ko muke maganar cewa abu ne wanda yake tabbatacce mai farilla yana yi bayan mai nafila sai ce a ibn hajar ma ya tabbatar cewa ai wannan hadisi ya dai wata magana wadda kila za ku iya kiyayewa a jiya ce ta a cikin littafin fatal barin sai yau ya zo da shi to ya je ya yi a ya dawo ya ce a gaskiya mantuwa yi ko dai kuskuren fahimta ba yadda abin yake ba bayan ya koma ya ga ba ibn hajar ne wannan maganar ba haka magana take ba shi ibn hajar yana goyon bayan maganar da muka tabbatar da cewa mai farilla na iya bin mai nafila tun ajiya ina da wannan tabbas din to amma kaida ta ilimi ka iya manta da abu da haka sai ce je dubo ni ma da na koma gida kuma sai na sake dubowa an fahimta ko ibn hajar dan mazhabin shafi'iyya ne Imam shafi'i kuma yana cikin wanda suka bada fatawa cewa lalle mai farilla na ibn mai nafila ya saba jumhurin malamai akan wannan ko sa shine hadisin da muka karanta na na amr bin salma ina fata an fahimta ko Imam bukhari kuma wannan shine ra'ayinsa dan Imam bukhari babu yayi akan nan gurin cikin sahih bukhari babu yace babu imamatul abdi wal maula wa waladil baghi wal a'rabi wal gulam allazi lam yahtalim babin da yake magana game da limancin bawa wanda ba riga an yantar da shi ba wal maula ko bawan da an yantar da shi wa waladil baghi da dan zina wanda dan zina ne amma ya girma ya karatu ya zama malami zai zama liman za a bi shi ko ba za a bi shi ba an gane ku wal a'rabi da mazaunin karkara ya zo cin kasuwa za ku bi zalla ko za ku bi shi ba wal gulam alladhi lam yatalim da yaro karami wanda bai balaga ba za a bi su ko ba za a bi su ba wannan akan su imamu bukhari yayi babi hadisan da ya kawo a ƙasa ya nuna duk ana iya bin su an fahimta ku farko bin bawa sai ya fara da asar din Aisha yace Aisha tana da wani bawa sunansa Zakawan wanda yana mata limancin sallar tarawih har bai haddace qur'ani ba tana shi qur'ani ya rike da hannu ya karanta sannan ya kawo ya kawo can wurin da yazo karshe cikin sharhi magana ibn hajar kenan da yazo kan yaron da bai balaga ba sai yake cewa akwai hadisi da yazo cikin wato a musannam na abdurrazzaq la ya ummul gulamu hatta ya hatalim wato yaro baligi ba zai limanci ba har sai ya girma sai ce wa isnaduhu da'ifun wannan hadisin da'ifi ne yace wa kada akhraj al musannifu fi ghazwat al fath imam al bukhari ya kawo hadisi tan cikin yakin cikin labarin ghazwat fatah makka ya kawo hadisin amr bin salma bi kasri allam amr salima annahu kana ya ummu qaumahu shi amr bin salima ya kasance yana mutanen salimanci wa huwa ibnu sab'i sinina yana dan shekara bakwai wakila waɗansu malaman suka ce inna ma lam yustadilla bihi huna li anna ahmar bin hanbal tawaqqafa fihi fa qila innahu laysa fihi istila'u nabi sallallahu alaihi wa sallama ala zalika imam al-bukhari bai kawo hadisin amr bin salima ba a nan gurin ya kafa hujja da shi saboda ma wato imam ahmad bin hanbal bai kafa hujja da wannan hadisin ba hanzarinsa kuma shi ne wai cewa ai wannan mutane sahabban da shi wannan yaro ya rinka musulmanci mazauna karkara ne annabi bai san halin da suke ciki ba ballantana mu ce ya sani ya tabbatar da su ijtihadin su ne suka yi ba annabi ne ba su damar cewa ku je ku nada wannan yaron ba shi ne annabi ya ce ku nada wanda ya bi ku karatu da suka je sai suka ga yaron ya fi su karatu sai suka sa shi daga baya kuma annabi ba ya da tabbas din wannan yaron ke yi dan haka su a wurin su wannan hadisin ba hujja bane ba an gane ko wakil mali annahu kana ya ummuhum fi nafilati dun al-fariza wadan suka ce a'a ai mai yiwa limancin da ya rinka musu a cikin sallan farilla ne a cikin sallan nafila ne ba farilla ba wa ujiba an al-awwal ibn hajar yace to in za a bada ansa game da maganan farko cewa wai annabi bai sani ba ai za a iya bada ansa a ce bi anna zamanin nuzul wahyi la yaqau fihi li ahadin min as-sahabati taqrir ala ma la yajuzu fihi zamanin da wahayi ke soka baya yiwa wani ya aikata abin da yake sabanin shari'a a tabbatar da shi sai wahayi ya sauka an sanar da annabi inda abin da suka yi ba daidai bane annabi bai sani ba Allah sai saukar da wahayi ya ce me ya ce kaza da kaza da kaza da kaza amma tunda kaddara annabi bai sani ba a lokacin babu wata aya da ta so kuma ta hana ya nuna abin ya zama me kenan ya zama daidai ولهذا yace domin haka ne ma istadalla Abu Sa'id wa Jabir ala jawazul azli Jabir dan Abdullahi da shi da Abu Sa'id al-Khudri manyan sahabbai ne suka kafa hujja kan cewa ya halatta ayi azalu me ya azalu idan mutum yana gudun kar matarsa da daujuna biyu yana cikin saduwa da ita lokacin da mani zai fita sai ya fitar da abin nan dinsa waje dan mani ya zubar da shi dan yana jin tsoron kar ta juna biyu sun kafa hujja da cewa hakan ya halatta da me suka kafa hujja ga annahum kanu na wal qur'anu yanzu sun kasance suna yin azalu ba annabi suka bai labari ba amma qur'ani na sauka bai hana su ba sai nuna halatta to da haka wancan ma yaro ya kasance yana musu limanci qur'ani bai sauka ya hana ba sai nuna halaccin bai limancin yaro gashi shi fila yake so kuma farin lafi ibn hajar ya kawo wannan magana ta waɗannan manyan sahabbai yayi can magana mai tsawo daga karshe abin da yake cewa daga cikin malamai waɗanda suka tafi kan wannan akwai al-hasan cewa yaro na iya limanci akwai imamu shafi'i sun ce yaro na iya limanci akwai ishaq ibn rahawiya duk sun ce yara na iya limanci a sallan farilla ga su ko nafila suke manya kuma suna mai farilla yace wa kariha malikun wa sauri imam malik yace makaruhi ne amma bai ce haramun bane ba da haka idan an yi sallar tayi ko bata yi ba kawai abin da yace makaruhi ne haka safiyan bin sa'id sauri shi ma ta makaruhi ne wa an abi hanifa wa ahmad riwayatani imam abu hanifa da imam ahmad bin hanbal su an samu ra'ayi guda biyu a wurin su wani lokacin suka ce ya halatta suka ce ayi wani lokacin kuma suka hana yake wal mashhuru anhuma abin da yake shahararre an ruwaito daga wajen Imam Ahmad bin Hanbal shahararren abin da aka ruwaito daga Imam Abu Hanifa al ijza'u fil nawafili suka ce idan yaro zai yi sallar nafila to babu laifi yayi limanci din amma idan farilla ne a'a wannan abin da aka ruwaito waɗancan malamai kuma na farko cikin wancan sahabbai da wancan tabi'ai da kuma a Imam Shafi'i da waye su kuma suka ce za a yi me ya madogaran su hadisin Amr bin Salma wanda ya isa hujja hadisin kuma yana nan cikin Bukhari gashi kuma Imam Bukhari yayi babi akai wato kun ga ashe ba sabuwar magana ba to wannan shine kawai abin da zai iya samun dama in karanto a halin yanzu saboda ba lokaci amma da na zo da wannan kuma da miskatul masabi shi ma da akwai hadisin da suke tabbatar da haka ga kuma irwaul ghalil fi takrir ahadith manar sabil shi ma da akwai hadisin da suke nuna haka hadisin da aka kafa hujja da shi je aka rubuto mu a tambaya hadisin la takhtalifu ala imamikum ba annabi yana hana kai mai farilla kabu mai nafila ko mai nafila kabu mai farilla bane ba annabi ya yi wannan magana daidai lokacin da ya yi rashin lafiya sai ya zanto baya iya sallah a tsaye sai a zaune da ya zauna yana sallah sai sahabbai suka bi shi sallah a tsaye don suna ganin aisu su lafiyar su kalau sai annabi ce saura kaɗan ku yi aikin farisawa da rumawa su ne shugabannin suna zaune su kuma suna tsaye a kansu haka maguzancin su ya nuna musu yace dan haka an sanya liman dan ayi koyi da shi idan yayi kabbara ku yi kabbara idan yayi sujuda ku yi sujuda in yayi sallah a zaune ko ma ku yi sallah a zaune kuna cikin bin liman sallah sai jiri ya dauke shi saboda ba da lafiya yaji zai fadi sai ya zauna sai ya ci gaba da sallah a zaune ya za ku yi sunnar annabi duk sai ku zauna ku duka ku ci gaba da sallah a zaune idan kuka ce mu lafiyar mu kallon mu yi sallah a tsaye kun saba mu sunnar annabi kenan idan kuka ce ato ah, to liman baya da lafiya bari mu juyin mulki wani ya shiga kun kara saba sunar annabi kenan annabi ya ce an sanya liman dan ku yi koyi da shi idan ya ruku'i ku yi in yi sujada ku yi idza salla qa'iman fa sallu qiyaman wa idza salla qa'idan fa sallu qu'udan ajma'ina haka annabi ya faɗa cikin bukhari cikin muslim shine ma'anar la taktalifu kar ku saba masa wajen tsayuwa ko wajen zama amma ba wai la taktalifu a cikin niyya ba annabi ya ce haka ba an fahimta ko ina jin dai wannan zai ba mu dama mu karkare wannan mas'alan a duba fatawul bari a duba mishkatul masabih a duba irwal ghalil a kuma duba al fiqh wal mazahib al arba'a kan wannan mas'ala abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana assalamu alaikum wannan kuma yake cewa idan mace za ta yi wanka na jinin al'ada na jinin al'ada idan ya yanki shin za ta warware kitsan ta ba za ta warware ba kila ka taba jin wata fatawa ta na ce za ta warware na dogara da wani hadisi da ya tabbata daga baya ba hujja bane ba dan a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Aisha lokacin da suka je aikin haji bayan al'ada ta kama ta ta zo ta samu sarki za ta yi wanka ya ce ta warware kanta to sai waɗansu daga cikin malamai suka kafa hujja da wannan idan za a yi wanka na yankewar jinin al'ada sai an warware ki kiso amma na janaba ba sai an warware ba to sai daga baya sai ya tabbata da ta je ta yi don saboda ta samu sanyin jikinta ana zafi wajen aikin haji ban bai sanin da kyau dan haka ba lalle bane ba sai mace ta warware gashin kanta dan za ta yi wanka na janaba ko na yanke wani jinin al'ada matukan zari ne dama in in ya zanto a daure daure ne irin wanda ake da roba din nan to wannan dama bai kamata mata ta dan dan wannan ba zai bari ruwa ya shiga cikin gashin ta ba bai kamata mace musulma bai halatta ba ta yi wannan daure daure na roba dan zai hana ruwa shiga cikin gashinta wanda kuma dole sai ta gama jikinta da ruwa idan ta zo wanka amma idan ba ba na roba bane ba zare ne wanda yake kawai na auduga ko gashin kanta ne aka tufka wannan ba sai ta rore ba in ta zuba ruwa shiga ciki ya riga ya wadatar kamar yadda annabi nuna cikin hadisi bayan bayan faɗan rabbana wa lakal hamd yadda yake cewa hamdan katsirin tsayyidul barak tun kuma ga asiri asmawa ta shi ana hada gaba daya a wannan ai mun faɗa tun jiya ustazu kala kala ne in kaga dama kai wancan in kaga dama kai wancan in kaga dama kai wancan wannan tun je mun karanta kala bakwai mun karanta a jere mokacin ko kai wancan ko kai wancan ko kai wancan amma ba za ka hada su gaba ɗaya ba na'am eh eh eh a cikin eh ya kawo a cewa su da jawar ya kan ce sallah ta yi da da hmm. sannan shi ya kawo bayan da ya kawo wani a ƙarshe ya zuwa labarai in bari ta ka in wato ku fahimtar abubuwa lokacin da na kawo wannan magana na ce ba wani malami da ya saba mata amma mai na kafa hujja da shi hadisi haka ne aikin annabi da aikin sahabbai ba ya wadatar ba maganarsa cewa sokakke ne to shine abin da za tambaya kai a madina ne fa ake yin hakan idan kai da awar hadisi ka zaman sufi ne to sai a ce kawo wanda ya shafi shi sai ka kawo wanne kada mutum wato mana idan mutum yana shiga wani da mutane ya kawo a mhm. ba a cikin faɗi da Hausa ba sai ka faɗi sa ba da Allah ka kawo shi gobe yawwa amma wannan hadisi na Bukhari ina baka tabbas da hadisin Amr ibn Salma da hadisin Mu'az ba hadisin da ya shafe su sun faru sai a Madina ba a Makka ka faru ba ballatana a ce wani abu ya shafe su a Madina mu kuma gobe za mu karo da ayyukan sahabbai da maganganu ka ji su tabbas insha Allah ta'ala a ah, sai ku hakuri lokaci yayi wa sallallahu wa wa barik ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wannan mai yake cewa wai sallan da ake da daddare yake ga akwai sallar da ake da azumi da dare kuma ana dadewa a cikin rakawoyinta dadewar da ba a yi a sauran da rako da ruku'i da da ana yin dadewa mai tsawo sama da wato sama da na sallar tarawih shi na ta masa kai bai san wace sallah wuce ba wato a fahimta sallan dare a cikin ramadan sallatan dare a cikin ramadan sunna ne kuma yana daga cikin alamomi na imani annabi ce man kama ramadana imanan wa ihtisaban kutira lahu ma takaddu min dhanbi wanda yi qiyamul layli da daddare a cikin ramadana yana mai imani da Allah yana mai neman lada za a gafarta masa zunubansa sallan dare a cikin ramadan din nan wato mustahabi ne ko sunna ce muakkada ba wajibi bane ba amma sunna ce mai karfi kun fahimta da kyau sannan ita wannan sallah ta dare a cikin ramadana lokacin yin ta shine bayan isha'i har ya zuwa ketowan alfijir sai dai a da datan abinda sahabbai suke shi ne idan sun yi sallar isha'i sai kowa ya tafi gida ya je ya ci abinci ya huta ya yi barci da sauransu can da daddare kamar karfe daya ko biyu kuma sai a dawo a zo a yi ta har sai an je dab da ketawan alfijir ta yadda suna gama sallan ba abin da za su je gida su yi sai su ci abinci kuma su fito sallan asubahi wannan shine sunnar sallar dare idan za a yi ta da an yi shayi kowa ya fice sa gida zai barci ya shakata ya huta ya duk abin da zai can karfe biyu kuma sai a fito idan aka zo shikenan ta yadda ana gama ta da an koma gida kuma sai a ci abincin sahur kuma sai a fito masallaci a sallan asuba shikenan ina zuwa kun fahimta nan da kyau wannan dangane da lokacin ta kenan amma idan mutum ya yi ta bayan sallar isha'i ba a cewa ba ta yi ba ta yi amma yin ta a ƙarshen dare shi ya fi sama da yin ta a farkon dare amma idan mutum ya daga yin isha a tashi a yi ta yi ba a ce bata yi ba amma yi a ƙarshen dare shi ne fi falala sama da yadda a farkon dare ko fahimci wannan ko da kyau abu na uku yin ta cikin jam'i ya fi yin ta mutum shi kadai lada yin ta cikin jam'i ya fi ka yi ta kai kadai lada dan annabi ya nuna man kama mal imami hatta sarafa kutiba lahu qiyamul layla wanda yayi tare da wanda ya je tsaya dare tare da liman har sai da liman ya sallama sannan shi ma ya tafi gida za a rubuta masa yayi kiyamul layl kamar ya sallaci dare gaba daya wanda ya shi kadai kuma kaga babu wannan tabbas wannan shine hukuncin wannan sallah to menene sunan wannan sallah قيام ramadan قيام layl at-tarawih at-tahajjud dukkanin su suna yin na abu daya ita ce dai wannan sallar kar ku dauka tarawihi daban tahajjudi daban da abu dai ne sunaye ne kawai daban-daban ko ka ce mata qiyamul layli ko ka ce mata tahajjud ko ka ce mata qiyamul ramadan ko ka ce mata tarawih duk abu dai ne sai dai kowane suna akwai ma'anarsa da yake bayarwa kamar siffofi ne da ita sallar duk ta hada wannan siffofin waɗanda suka ce mata qiyamul layl kasancewa da daddare ake yin ta waɗanda da Allah ya yi muzammil kumil laila illa qalila wanda suka ce mata qiyamul ramadan saboda mustahabbancin ta yana karfafuwa a cikin ramadan kuma annabi ya ce man kama ramadan iman wa saba wanda suka ce mata kuma at-tahajjud wannan kuma saboda kasancewar sai an je an yi barci sannan za a farka a yi ta domin at-tahajjud ne kiyam ba da nau mutum ya tashi sallah bayan da ya yi barci an gane ko waɗanda suka sai mata tarawih kuma sun ɗauko sufar yadda sahabbai ke yin ta da akwai hadisin Aisha da take cewa annabi ya zo wata rana da dare yayi sallah raka'a hudu za ka yi mamakin kyawun su da tsayuwar su yayi sallama sannan ya tashi ya kawo hudu za ka yi mamakin kyawun su da tsayuwar da ya ciki sannan ya sallama sannan ya kawo guda uku to shine idan sahabbai suka zo tunda doguwar tsayawa suke yi idan suka yi raka ban gama kuma nan wannan duk ina son ku bi ne silsilar labarin ɗaya bayan ɗaya don ku fahimci abu amma ban gama ba kuma kuna daga hannu kaga ba ku fahimci abin da na faɗa ba wake kaga wanda suke ce masa tarawihi saboda idan sun yi raka a hudu dan saboda suna dogon tsayawa sai a tsaya a huta masu jaddada alwala su jaddada wanda za su sha ruwa su sha waɗanda za su miƙar da kafar su miƙe wanda zai zikiri karatun ya yayi sannan a sake tashi a kawo hudu a tsaya a huta sannan a tashi a yi to wannan hutun shine ake kira tarwiha wato hutu dan shakatawa idan an ce tarawihi wato sallar da ake yi ana hutawa wannan idan an yi ta a sunna za a buƙaci hutawa don saboda dogon tsewa da ake yana daga cikin mezar ita sallan da rashin doguwar tsayawa abdullahi dan mas'ud yace na zo na ga annabi na sallan dare na bi shi na yi sallan dare tare da annabi ce saura ka dai in yi mummunan aiki sahabbai suka ce mu me yayi mummunan aiki ce saura ka dai in tafi barci na gaji bai sallah bai bai gama ba <laughs> kaga dogon karatu kenan ake da haka yake dogon karatu har kafa ta kumbura karshe kuma ta zage kamar yadda hadisi suka nuna cikin bukari aisha ta ce dan me za ka kallafa kanka wannan wahala annabi ce to bazan zan zama bawa mai godiya ba ga ubangiji ko da an gafarta mu zunubi na ya kamata in zama bawa mai godiya da haka kenan ware tahajjud daban tarawihi daban wannan wani abu ne da yake bukatar nazari